Amma ba komai tunda kora da hali yake yi min. Goben nan zan tattara na bar gidan kafin wani abu ya same ki. A ce ni ce ni na san wani ne ya shigo don ya cutar da ke. Tunda na ji an riƙe min ƙafa ta ƙasan gadonki. hannu hannuna ne daga riƙon da ta yi min ina ci gaba da gurnani. Abban Nisira ya matso kusa da gadon ya riƙo hannuna yana. Sajida alhamdulillahi kin fara iya motsa hannun hannunki. alamar kin fara samun sauki da kina da baki da kin faɗa min gaskiyar abin da abu ta shigo yi miki don daga yacce kike gurnani ni na san bata da gaskiya ban san mai kika mata take so ta kashe ki ba wai ya za ka ce ina so na kashe sajida ne akan me zan kashe ta ka fito ka ce ka gaji da zamana a gidanka ba sai ka haɗa min sharri ba don wani ne ya shigo yake son cutar da ita ka kuma leƙa ƙasan gadon ka gani don wallahi an ja ƙafata bari na leƙa ka gani Kabiru kallonta kawai yake a lokacin da ta fara ƙoƙarin tsugunnawa don ta leƙa ƙasan gadon. Yasmin hankalinta idan ya yi dubu sai da ya tashi da ta ji abin da Yaya Abu ta ce. Ɗauke numfashinta ta ta cire hannunta da ke cikin ledar da ta nannaɗa jikinta da shi a hankali. Ta miƙa hannun Yaya Abu na leƙawa ta kwashe ta da mari. Yaya Abu ta saki ihu ta waje da bala'in gudu. Kabiru kuwa ya miƙe da sauri ya ja da baya yana kallon ƙasan gadon. don ya ji karar saukar marin. Tabbas da mutum a ƙasan gadon, don kamar motsi ma yake ji a ƙasan gadon. Har lokacin ihu Abu ke tsalawa tana aljani ne a ƙasan gadon. Kabiru kuwa da shi ma jikinsa ya fara rawa ya fara neman abin da zai haska ƙasan gadon da kuma sandar da zai buga wa koma waye. Ganin bai ga komai ba a ɗakin ya sa ya ƙasa da murya yana. Sajida da gaskiya Abu akwai mutum a ƙasan gadon nan. Bari na ɗauko wayata na haska na ɗauko sanda ta watakila ɓarawo ne ina zuwa ya hanyar waje da sauri yasmin kuwa ta fito daga ƙasan gadon da ledar a nannaɗe a jikinta ta shige zub ɗin sajida cikin zafin nama tana haɗa wani irin gumi kyarma kawai take saboda tsoro kabiru na fita ya ci karo da yaya abu da ta dafa kumatunta tana ci gaba da ihu ka leƙa ka gani kabiru wallahi akwai mutum ko aljan a ƙasan gadon Motsin da na jiyo daga ɗaki na ya sa na fitowa don na duba ta. Wallahi ka leƙa ka gani. To ki bar ihu mana haka ina zuwa. Yahaya sama da sauri ba jimawa ya sauko da wayarsa da ya kunna tocilar ɗayan hannunsa riƙe da sandar labule. Ya ɗakin sajida a hankali ya yi abu da jin ta bai dawo sosai ba, ta bi bayansa ita ma. Nesa da gadon ya tsuguna ya hau haska gadon sai dai bai ga alamar komai ba. Ya yi Abu kuwa ta ƙwallo ido tana baka ga komai ba. Kabiru bai kula ta ba, ya ci gaba da haskawa. Ganin bai ga komai ba ya sa ya miƙe tsaye ya ajiye wayarsa a gaban madubi. Da sandar hannunsa, ya nufi kan gadon ya ɗauki sajida da har lokacin take kuka. Ya ajiye ta a kan tusita da ke cikin ɗakin ya ɗaga katifar sama. Yaya Abu da ke bakin ƙofa ta saki ihu tana wallahi aljani ne. Ya riƙe min ƙafa ya taska min mari. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kabiru kuwa shi kansa sai da kansa ya ɗaure da mamaki, don tabbas ya ji ƙarar marin da aka yi wa Yaya Abu ta ƙasan gadon, ya kuma ji motsi amma sai ga shi ba kowa a ƙasan gadon. Yanda ya ga Yaya Abu na ci gaba da ihu a tsorace, har su annu da ke ɗakin su sai da suka fito. Ya sa ya ce wa yaya Abu don Allah ki bar ihun nan haka kin ga dai ba kowa a ƙasan gadon ƙila aljani ne ya ga za ki yi ba daidai ba ya cafko kafar ki ya waska miki mari daga yau Sajida ba za ta ƙara kwana a ɗakin nan ba sama zan maida ta don kamar zamanta a ɗakin nan hatsari ne daga haka ya saki gadon ya nufi wajen Sajida da ta zaro ido tana gurnani yaya abu da ta mugun tsorata don ta gama yarda aljani ne ya ja kafarta ya waska mata mari ta shige ɗakinta da sauri ta kulle ta zauna a gefen gado jikinta na wani irin rawa ta yarda yadda Nuratu ke da aljanu Sajida ma na da shi don tunda ta ƙudiri niyyar kashe Sajida ta daina cin abincinta idan har ba aljanunta ne suka faɗa mata ta saka magani a abincin ba ba yadda za a yi ta kicin yau da ta so amfani da filo kuma aljanin ya riƙo mata ƙafa tsoronta ma kar aljanin ya biyo ta ɗaki ya kashe ta tun da ya ɓace daga ƙasan gadon Wani irin zabura ta yi ta nufi ƙofar ta ta buɗe tana kalle-kalle, har za ta doshi ɗakin Yasmin ta fasa, don ɗakin Yasmin ma ya mata nisa na sa'annur ne a gefenta. Ta faɗa su da sauri ta rufo ƙofar. Duk suna zaune da alama ba su koma bacci ba ta haye su ta ƙudunduna, ta rufe idonta. Tabbas Sajida na da aljanu. Babu tantama da alama burin da ta ci na auren Kabiru ba zai taɓa yiwuwa ba, don da ƙyar aljananta su bar ta zauna lafiya. Idan ta ma samu nasarar kashe Sajidan yanzu ma Sajidar tsoronta take ji. A kwancen da take ta tafi tunanin suna yara, lokacin da ta addabi Nuratu mahaifiyar Yasmin da Sajida, ranar da ta zo ta haɗa musu sharda a kan su suka cinye abincin babansu, mahaifiyarsu ta zane su. A ranar Nuratu aljananta suka tashi, ta shaƙe ta da bango har gobe ga taban wuyanta shi yasa sam ba sa shiri da Nuratu har kowa ya kama gabansa har kuma suka manyanta ba ta manta shaƙar ba don farcanta ta soka mata a wuya ƙila irin sane da sajida tsoro ne ya ƙara rufe ta ta cije leɓenta tana hararo asarar da za ta yi na rasa arzikin da ta ci wa buri tana yadda ta ga kabiru ɗazu da ya je ɗakin sajida ya saka ta miƙewa zaune mamakin yadda Kabiru zai nemi sajida da gabanta ke fidda ruwa kawai take da yanzu bata je ɗakin ba haka zai nemi sajida ƙila shi ma ya kwaso cutar ya zo ya zuba mata idan da ta samu nasarar kawai da sajidar tuni ta ji tsigar jikinta na tashi har yawuna na taruwa a bakinta dole Kabiru ya so ƙara aure idan har sha'awa na iya sawa ya nemi sajida da babu abin mora a jikinta haka ta yi ta juye-juye tana tunanin ƙila ma yana can yana neman sajida tunda ya haye da ita sama. Za ta san yacce za ta yagi rabonta kawai, amma ba za ta taɓa iya auren Kabiru ba ko da Sajida ta mutu, sai dai idan roba zai rinƙa sawa. Yasmin a hankali ta fito daga sif ɗin ta jike da gumi, kamar an watsa mata ruwa. Har yanzu jikinta bai daina rawa ba, Dan ta hararo kalar shaƙa da dukan da za ta sha a wajen Yaya Abu da Kabiru ya ganta a ƙasan gadon. ita kanta bata san yace tunanin wanka mata mari ya zo mata a zuciya ba cikin sanda ta fito daga ɗakin don ba motsin da take ji ta kalli matattakalar bene tana tunanin halin da sajida ke ciki hankalinta ya tashi da sama da kabiru ya mai da sajida dole ta san yace za su gudu a kurkusa a yanzu ma so take ta samu wayar hamza tun da shi ya san tana gani ta kira nasira a waya ta faɗa mata halin da ake ciki ko ta kira Goggo idan har ba su samu guduwa ba. Don yau da gobe idan asirinta na rufuwa na karyar makanta wata rana dole asirinta ya tonu. Yau ma Allah ne ya tsallakar da ita. Har za ta haye sama ta tuna hatsarin da ke cikin hawa sama. Kabiru na iya kama ta. Haka ta koma ɗakin ta watsa ruwa ta ɗaura alwala mai kyau. Ta saka wani sabon doguwar rigar ta da wata ƙanwar mahaifinta ta bata. Ta aiko mata tsaraba. tana bala'in son rigar shi ya sa ta kasa sawa bayan ta saka ta ɗauko wankakken hijabinta na islamiyya da ya je mata har ƙasa ta zira ta hau kan sallaya sada jida ina ji ina gani abban nasara ya hau da ni sama salati kawai nake a zuciyata ina roƙon Allah akan ya kare ni daga sharrinsa sai da hannunsa ya fara motsi ina so na tona wa abban Nusra asiri ta hanyar rubutu a waya sai gashi shi ta karban tuwo yake so ya neme ni ta baya. Wallahi ko maƙiyina ba na masa fatan ya shiga irin halin da na shiga. Wani ɗaki ya shigar da ni da ban sani ba ko ɗakin sani, tunda ban taɓa hawa saman ba. Ya kwantar da ni har lokacin jikinsa a tsaye yake. Hawaye kawai nake ina girgiza kaina. Gurnanin da ina ga ya zame masa sabo na fara yi. Ya zauna a gefe na yana yi hakuri Sajida. Ban taɓa tunanin akwai abin da zai iya cutar da ke ba zaman ki a ɗakin ƙasa ba, amma yanzu ki kwantar da hankalinki kina kusa da ni. Ko Yaya Abu ba zan ƙara yarda ta zo kusa da ke ba, don ban ji na yarda ba kashe ki ta zo yi ba, tunda da ido na na ganta tana son danna falon da ke fuskar ki. Idan ma na samu na yi auren sawa zan yi kawai ta tafi ni ma sai na fi sakewa. Kin ga yanzu kin fara iya motsa hannunki. Gaba gaba in sha Allah magana zaki yi Sajida. kin ga halin da nake ciki ya riƙe hannuna ya kai jikinsa da na ga yana motsi shi kaɗai ya ƙasa da murya yana ki taimaka ki sama min natsuwa kaina na fara girgiza masa hawaye na zubo min ya miƙe yana na yi haƙuri ya ɗauke ni ya kai ni ban ɗaki ya sake wanke ni kamar yadda ya jiya ya kwantar da ni yadda na ga jikinsa ba na jin akwai abin da zai kwantar da shi dan jikinsa har wani rawa yake irinsa jajir Na sadakar da rayuwa, wannan shine ne ƙaddarata. Sai na fara hango ni a kwance bana iya rike kashi, gabana na fidda ruwa, ƙila har tsutsotsi su rinka fito min. Na rufe ido da na ji ya ɗaga na sama ƙafafuwa na akan kafaɗarsa. Jira nake ya tura jikinsa ta baya na ji shiru. Haka ne yasa na buɗe idona na ga ya haɗa gumi. Jijiyoyi sun fito masa a goshin. yana ta mulmula jikinsa da hannu ɗaya yana na shiga uku ya haka sai na mai da ido na na lumshe na hau yi wa rabbi kirari don wannan yin sani ina ma ina da yace zan tashi na gode masa ta hanyar sallah raka'a biyu amma ba ni da wannan damar sai salati da nake yi wa mafi soyuwa a gare shi kamar dai jiya haka yayi ta fama yana yawo zigidar a tsakar ɗakin hankalinsa ya fi na jiya tashi don kwanciya ta yi laƙwabta ƙanƙance Haka ya ci gaba da zirga-zirga yana jijjiga sai da ya gaji ya ja gajeren wandonsa ya saka ya yi waje. Na bi bayansa da kallo ina, sha Allah har Allah ya kawo mai taimaka min ba za ka taɓa samun abin da kake so ba. Tsinan ne ɗan wuta. Sai da ya fita na fara tuno abin da ya faru. Awanni da suka wuce a ɗakina. Haka kawai na saki murmushi ina jinjina ƙarfin halin Yasmin. Na wanke yaya Abu da Mari. da ko ni da nake ƙanwarta ba na jin zan iya kai hannu jikinta. Ta wani ɓarin sai na ji dama abu ta buga mata a kai. Wajen ƙarfe huɗu bacci ya yi awon gaba da ni. Ban san tsawon lokacin da na ɗauka ina bacci ba. Sai muryar Abban Nisira da na Hamza na ji a ɗakin. A hankali na buɗe idona sai na ga Annur da Hamza ne cikin shirin manyan kaya da akwati a hannunsu. Abban Nisira kuma waya ce a hannunsa. Tuni na watsake ina kallon su gabana na faɗuwa. Ba wanda nake so yanzu na jawo jikina ya san sirrin mahaifinsa sama da Hamza. Mai Abban nisira ke nufi. Maganar Abban nisira ya katse min tunanin da nake. Mota na waje na jiran su. Abu ma tana cikin mota za su je can wajen nasira tunda sun yi hutu. Duk sai su dawo tare. Gurnani na fara yi ina girgiza kaina na hau ya fito Hamza. Hamza na ƙoƙarin zuwa waje na Abban Nasiru ya daka masa tsawa a kan su wuce su tafi. Haka suka tafi suna waige na hawaye na zubo min. Ina jin muryarsa a ƙasa ba dama na sauka. Yaya Abu kuwa da tsoro ta tashi washe gari. Don haka ta rinƙa zuba mafarki. Wajen shirya Kabiru ya zo ya rinƙa buga ƙofar sa Annur. Hamza na buɗewa ya shigo ganin ta a ɗakin ya ba shi mamaki. Ya tambaye ta mai take yi a ɗakin. Ta kaɗa baki ta ce tsoro ta ji. don tabbas aljanin Sajida ne ya mare ta. Ita tana tunanin mamalin fashi za ta tafi idan an kwana biyu ta dawo. Kabiru da ta bashi dariya ya girgiza kai yana ta manta yau za su je wa Nusra don haka ta shirya karfe tara za su tafi. Idan ta tashi tafiya ta tafi da su Hamza tun da sun yi hutu. Da saurinta ta hau shiri don gwada ta je wajen Nusra. Ƙila zuwa ta dawo ta ɗan samu natsuwa. Ko da suka gama shiryawa dubu ɗari ya ɗauko ya bata. A kan ta riƙe. Tani ta ji wani irin farin ciki ya rufe ta, don ta san kuɗin mallakinta ne. A haka suka shirya suka ɗau hanya Kabiru na ɗaga musu hannu. Ina jin tashin motar su Hamza da na rinƙa yi wa addu'ar dawowa lafiya. Ba jimawa Abban Nusra ya hawo sama da abincin karyawa. Sai da ya ɗauko baho ya min burush ya bani shayi da dankalin. Ina gama ci. Ya ɗan gyara ni yana na kwanta na huta. Shi yau ba fita zai yi ba zai zauna ya kula da ni. a yanzu zai sauka ƙasa ya yi kallo daga haka ya yi hanyar waje rufo min kofa. sai na ji gabana ya yi wani irin faɗuwa wanda ban san mai ya haddasa min haka ba na hau salati a zuciyata ina jin akwai abin da ke shirin faruwa da ni yasmin ce ta faɗo min ko yaya za ta hawo sama duba ni yanzu da abban Nusra kenan Kabiru yana saukowa ya rufe kofar falo ya cire doguwar rigar jikinsa don yau shine damarsa na ƙarshe dole ya kuma bi shawarar Rabi'u, wanda hakan ne ma ya sa ya kori su Hamza daga gidan. Cikin sanda ya nufi ɗakin Yasmin ya tura ƙofar a hankali. Yasmin da ke kwance ta miƙe zaune da sauri tana kallon sama tana waye nan. Kabiru mai da ƙofar ya rufe a hankali ya saka makulli. Yasmin da ke kallonsa ta gefen idon ta jikinta ya ɗauki wani irin rawa. rawa. Ta hau lalube ta miƙe tsaye cikin ɗaga murya ta ce waye nan ne? Kabiru kallonta kawai yake ya hau cire bes ɗin jikinsa da gajeren wando. Yasmin kuwa da ta ga yayi tsirara ta hau ihun waiwaye ne. Kabiru cikin san wajen da take tsaye. Yasmin ta sauko da kanta tana Abba ina kallon ka. Kabiru ja da baye a tsorace ya tsaya yana kallon Yasmin da ke kallon cikin idonsa. Yasmin ko da jikinta ya ɗauki wani irin kirma da bala'in tsoron ganinsa tsirara ba kaya, duk da ba yau ta saba ganin ya yi zigidir ba tunda a bayan gida idan zai yi zagayen wuta tsirara yake yi amma ganinsa da safiyar Allah a zigidir gashi a mulmule ya matuƙar tayar mata da hankali tunanin tunaninta ya bata abin da ya zo yi a ɗakinta yace ya tsaya yana kallon ta yasa ta fara girgiza kanta tana ja da baya da abba ka saka kayanka ina kallon ka a tsirara kake kamar ta ja shi da wutar lantarki haka ya ji maganarta har yanzu bai dawo daga duniyar shock ɗin da ya tafi ba. Maganar da ta ƙara yi ya sa ya zaro idonsa cikin tsananin mamaki. Yana kina gani Yasmin, yanzu kina nufin kina kallo na? Yasmin da take ji kamar ta shiɗe saboda tashin hankali. Kai ta hau gyaɗawa tana ina kallon ka abba ga kanan a zigidar wallahi ina kallon ka. Kabiru ji yayi kafafuwansa sun fara rawa da ya ga tabbas da ido Yasmin ke bin shi tana gani. Tashin hankali ya sa ya ma manta a tsirara yake. Yasmin kuwa ta fara waige-waige tana tunanin ta hanyar da za ta bi da gudu daga ɗakin, don ta san yau ba mai ƙwace ta daga hannun Kabiru. Tun da kafin su Hamza su tafi sun shigo sun mata sallama. Kofi a ɗan yake so ya mata ba mai ƙwace ta, tunda Sajida ba iya tafiya take ba. Kabiru da ya ga yacce ta rinƙa waige-waige ya ƙara kashe shi da mamaki. ya daka mata tsawa da dama kina gani kika yi karyar makanta Yasmin dama kina gani Yasmin da sauri ta fara girgiza kanta tana a'a a yau na wayi gari na fara gani abba ni zaki yaudara Yasmin ni zaki yi wa ƙaryar makanta kina gane duk sirri na ashe kallon shashasha kike min duk abin da nake yi kina kallo na abba ka yarda da ni a yau na fara gani ba karya nake ba Abba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abba ka saka kayanka a tsirara kake. Yasmin ta faɗa cikin ihu tana rufe idonta.